daga nan sai littafinmu na biyu littafin zammar duniya za mu tashi a shafi na ashirin daga can kasa paragraf na ƙarshe a shafin na ashirin yayin da malam al'azhari yake bayanin Allah ta'ala ya buga misali ne akan abin da ya shafi wato misalin duniya a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarƙashin aya da Allah ta'ala ya magana cikin suratul an'ami Allah ta'ala na cewa inna ma masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i اختلط به نبات الأرض شافي نا 23 paragraph na ƙarshe a cikin shafin malam yake cewa ko na kusa da ƙarshe mun ci zamu maimaita daga maganar qala al-azhari ko malam yace qala al-azhari imam al-azhari yake cewa fihi masalani a cikin wannan aya akwai misali guda biyu ضرب أحدهما للمفرد في جمع الدنيا wanda aka buga ɗaya misalin akan wanda yake sakaci wajen tara duniya bayan ya tara ta wa man ihamin haqqiha kuma ya hana dukiyar haƙƙinta ma'ana bai ciyar da ita ta hanyar da ta dace zai ba da zakka bai bai taimako da ita sannan ya ce wa darbal akhar ɗaya misalin kuma bil muqtasid fi akhdhiha da wanda yake taƙaitawa tsaka tsakiya wajen neman duniya wal intifa'u biha kuma yake amfana da ita duniyar an gane ko yake amfana da duniyar ina fata muna fahimta wannan aya da Allah madauki sarki yayi magana a wannan guri a yayi dai da wani misali wanda Imam al Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yi bayani cikin tasirinsa. Ya ce, Allah madaukakin sarki ya buga misalin duniya ne da ruwa Ya ce, kama in an anzalnahu minas sama Allah ya buga misali ne da ruwa saboda dalilai kamar haka an gane ko ce malamai masu hikima je mamul Ya ce malamai masu hikima suna cewa Allah madaukakin sarki ya kwatanta duniya ne da ruwa ta hanyar azabe guda hudu dalilai guda hudu kamanceceniya da duniya take da shi da ruwa ana fahimta misali na farko suka ce saboda shi ruwa baya tabbata a wuri daya baya tabbatuwa a wuri guda to haka ita ma duniya ba ta tabbatuwa a hali ɗaya. yau da shi gobe babu yau in kina da wadata gobe za ki talauci yau in kana cikin talauci gobe za ka yi wadata to haka ruwa baya tabbatuwa a wuri guda ɗaya dindindin ruwa a tafiya yake ba bai tsaya ba to misali na farko kenan da Allah ta'ala ya kira buga misalin duniya akan ruwa abu na biyu shine saboda shi ruwa yana tafiya baya wanzuwa to haka ita ma duniyar take tafiya take karewa ba ta tabbatuwa za ta kare ba ta tabbatu ba za ta zauna ba ga ma'abocinta su gane ko abu na uku ne saboda shi ruwa babu wani wanda ya isa ya shiga cikinsa ba tare da ya jike ba ba wanda zai shiga ruwa ya ce ba zai jike ba zai yi ba su ita ma duniya babu wanda ya isa ya neme ta ba tare da ya kubuta daga ta ba fitinar dukiya ko aka wani an aka ce fitina abubuwa ne da za su shiga ciki ina ba ta amsa shi kana ji ko kina jin cewa ma ka na fai kokari wajen business din nan da ban yi kaza ba ai da ban samu kaza ba fitina ta shi ka fitina da fitina da ita kin gane kuma malama fitina ta dukiya baka ta da ita ha yanzu kika bi da kuɗi dumus yake ce ai da na yi latti kaɗan da na jira da yanzu kuɗin nan sun kauce mu ina yin wannan tunanin fitina ce ba da sauran misalai da yawa da za su iya shiga ciki to haka kamar yadda zaki shiga ruwa baki isa kice ba zaki jike ba ba haka kuɗi ba ki saka ku fita daga fitinar an fahimta ai ko hana ki bacci suke saboda kina tunanin kan fa dauke ke ki fitinu kaje kina so ki bacci amma kuma ki kida kina gadin su fitina ce ta dukiya eh ki kalista falista ya za yan kashe ne ya za yi masu karu kuna fahimta wannan fitina ce ta dukiya ina fata muna fahimta to misali na ƙarshe suka ce da Allah ya buga shi da misali suka ce saboda shi ruwa idan ya zamanto an samu ruwa an ɗebe shi iya gwargwadon bukata za a amfana da shi duk wanda ya ɗibo ruwa fin ƙarfinsa halaka shi ke ko haka kuɗi in kika neme shi gwargwadon bukata ki sai ki ji daɗin kuɗi ki amfana da shi in kika yi handama da haɗama ƙarfin ki kuma sai ya halaka ki yanzu ki ɗan ɗibo ruwa a kofi kika kin sha ya miki maganin kishi ki kwanto ruwan rafi ki sai shi zaki da shi zai yi a shi ke lalata miki da abin da ke bukata to haka dukiya kina dan bukatan abin da zaki ciki tsare maka ki mutuncin ki da yan bukatun ki ne da kullun ne amma kike sai kin tara a cikin sirrin ki kina da dukiyar da hakki mutu da jikokin da za su yi ba ai sai halaka ji ga kudi ya koma yana rima ko ba ka bane ba ganin kudi yayi rima ha sosai saboda ajiya kawai ga su nan danki danki kawai sun yi ruma ne eh? a ta ba ku labarin wani yaro ɗalibinmu ne ana karantar a wani gida a abuja ne aka zo aka kawo ƙara yana zaune a gaban mai gidan in gama karatu zai tafi irin su gaisa sai yaro zai ce baba baba dadi dadi ga wancan tana wasa da dola ya ce kaje kusa da daina wasa da dola take yi <laughs> ha sai ma wani abu ne kamar kyashi fa a ce ga dubu ɗayan kirin nan yake eh, jika ki ta ba tana wasa shi bai ma da an bakwai sai na ce ku ce ta daina kawai jike na eh kawai dole ba asali ba dole nawa ne amma da dole ba ma da naira ba tana wasa da shi ko tana yagawa ne yace ko wani abu na manta je wani abu bai kama da haka ko a jikin shi ba ko gani to kun ga wannan dai misalai ne nake so in bada Allah ta'ala ya ji kan magabatan mu shi yasa Allah wadakin sarki idan ya buga misali to misali ne za ga yana daidai ka yi ta dabbobi ka gano menene hikimar da Allah ya faɗi wannan ina fata muna fahimta bayan imamu azhari ya faɗi wannan magana abin da kawo wannan misali na imamu al-qurtubi da muka kawo a cikin tafsirin sa inda yake cewa wato ɗaya misalin ga wanda yake nema ne tsakatsakiya dan ya amfana an gane ko shine wal intifa'u biha ya zama ya amfana da duniyar to sai cewa amma qauluhu amma maganarsa da annabi ya faɗa a hadisi inda cewa inna mimma yumbitu dhabi'a ma yaqtulu hasan na daga cikin abin da yake ainihin wato cikarwa na tsirrai idan an yi ruwa shine abin da yake ainihin wato kashe kwari wani in wani ya ci zai mutu wani kuma ya amfana shi ka fa huwa lil wannan dabar misali ne ake bugawa ga wanda yake yin tafriɗi wanda yake yin wuce gona da iri mai yin sakaci an gane ko allazi ya akuzu ha bi ghairi haƙƙin wanda yake tara dukiyar ba tare da haƙƙinta ba wa zalika anna ar-rabi'a yumbi a al-ashri ko al hakan kuwa saboda ai rabi wato shi ruwa idan aka yi shi mamaku, yana fitar da ciyayi masu ainihin wato zafi an gane wannan ko wanda idan suka fito zafin ciyayi shine ya fito ya zama yayi kyau shi ake nufi Wasu fitar da ainihin wato yabanya Sune a hararar ushub ya ce fatas taksiru min halmashiya idan dabbobi suka ci za su ji daɗi su ƙara ƙiba su kula kula ya ce hatta tantafi habutsuna har cikin su yi cika su yi ɓulɓul ya ce liman ƙadda wa zat haddi ihtimali wato cikan ma da cikin zai musu har ya wuce gona iri kamar sun yi halama ana fahimta ya ce fayan shakku am'a'uha ya ce kawai shi makogwaranta da cikin duk ciki ya takuru ba numfashi da ƙarfi ke komai kawai mutum ya zo na ya dinga ci ya dinga ci ya zo na ya danin shi kuma haka bane kin yi tafiya kaɗan ki zauna kina numfashi kina nishi sama sama ko kuma da kin ci anan sai dai ki dingire anan kamar kike faruwa da daga cikin masu yin azumi lokacin ramadana ko mutum wai shi saboda rashin wayo ne dan rashin wayo ne sai ya ce wai ai ya sha yunwa da sai da saboda haka yanzu yunwan nan da ya ji da azu so ke sai yayi maganin wannan wuraren ya ciccike yanzu dinnan saboda ana shan ruwa ki ga mutum ya zauna ya ta ci ya ta ci ya ta ci yana ji an kira sallah ba dama ya fita kafa ta ta kasalance jiki ya mutu babu karfi gabobi ko ina da ina ya riga ya rike kawai an gani wani abu ya faru lokacin muna yan yara yara har yanzu ma mu yara ne <laughs> akwai wani kurma a layinmu wannan kurman an dawo sallan magariba ya zo ya ga wani makocinmu yana zaune yana ta cin abinci da je ya yi talla ba aka zo aka wuce aka yi sha'i ha aka yi a shan gida ya same shi a kwanci ya kwanci kawai ya rigi ya yi rangadin nan saboda ya shanye kusan yadda abin ya ake fahimta a labarin da mun yi mu ayashar abin inda magana ce ta daɗe gaskiya yanzu ga shanye kenti wannan poli da ɗin da kenti a makonu ya kasa tashi wallahi kun gani kuma wallahi ba ba wasa ba shi dan wasu wannan garin nan na can haka nan ɗan garin ne an gane ko kusa da Abuja wadda ke makwataka da Abuja ne to suna da boda da Abuja garinsu shi ke <laughs> wannan kurman wannan kurman wala da gaske ne kina kallona mun faɗi wala ba ƙarya nike ba ko san na ba zan yi ƙarya ba ko kan saboda ana sauraron mu kuma karatun ba san ina zai je ba amma dai shi yasa ake dan rufa shi ba dai wallahi ba hadan gaskiya da shi kai kuma kawai ga haka sai kawai sai zai samu bulala irin na bishiyar ayaba sai ya zuzzuji ganyen ayaba wala ya dinga shada masa ya dinga shada masa da rarrafe ta ce da cikin gida saboda wannan cika cikin da sauransu wannan aka ya faru ta hakikiyatan wanda aka zanen yana nan da rai hayyun yurzak wanda ya zanen shi kurma har yanzu yana nan hayyun yurzak wallahi duk ba su mutu ba kuma duk masu abin ya faru gani to sai aka cika ciki yana sa mutum ya kasa ibada ina fata muna fahimta wannan misali ne ake nuna muku hatta dabbobi su ma idan suka ci ya wuce gona da iri to hakan yi tasiri yakan yi tasiri a jikinsu an gane wannan ko shi yasa ma malam yace ya wuce haddal ihtimal sakamakon haka sai cikin ya zaman to ya kunta da fashin da za su yi da zai faru yace fa ta halaka sai kaga dabba ta halaka saboda wannan abu to sai ce to haka kazalika alladhi yajma'u ad-dunya min ghairi hal hilha to haka kutankwacin wanda yake tara duniya ba ta hanyar halal ba yaki halal yaki haram yana tara ta wa yamna'u uzal haqqi haqqahu yana kuma hana ma'abocin haƙƙi haƙƙinsa akan dukiyar waye ma'abocin haƙƙi kuma an ce shi yake tara dukiyar ta yi mai rigima ne iri wal maharum ta yi zakka ne zai bayar sai ya ki bayarwa ta yi talaka ne biya ki bayarwa ta yi wani taimako ne duk abubuwa dai ga su nan kawai masu haƙƙi duk duki cikin dukiyar a hannunki akwai masu haƙƙi akan dukiyar Allah yake so ki basu Allah madaukakin sarki yana ba mawadaci dukiya ne saboda ya isar da ita zuwa ga wani an fahimta wannan nan Allah ya sa arzikinsa na hannun wannan da ya ba dukiyar ne ta hannunsa zai samu arzikin ya zo gurinsa zai zama kila shi direban sa ne a gida ta hannunsa zai samu kila shi ne gadina ɗinsa kila shi ne mai gadi kila shi ne security ko wani abu kila dai wani abu kila ma haka kawai zai zo wucewa ka da kawai zai washe haƙƙin nasa duk zai faru ina fata muna fahimta ko wani kissa da yake faruwa shi ma kissa ce hakikiya idan Allah ya ce kana da arziki a wuri to ba yadda ya arzikin kana bin kama kamar yadda kake guje wa mutunta kar ne wannan ingantacce da mutane sun san haka kawai dai ana bin sababi ne kamar yadda addini ya halatta mana ba ki zuwa ki kwanta a gida kawai ki ce Allah ya sa an yi arziki ko baki je kasuwa ba baki kasuwanci ba. ki ba hanyar da ake neman kuɗi an fahimta shi wannan ya dawo gida ne magidanci ya samu matarsa ta kwanta ita da yayanta ah ya shi mana yara sun yi sallah ta ce gaskiya ba su yi sallah ba ya aka yi saboda babu abin da zan ba su ko su zo su yi ta mun kuka yace ce tashi su yi sallah Allah ne ya ce mu tashi su yi sallah wa mur ahlaka bis salati wasbir alaiha Allah ce la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka arzikin Allah shi zai bamu amma mu ya ce mu umarce su yi sallah ne ya tashe su suna yin sallah wallahi suna gama sai aka umma su kofa salamu alaikum yana fita sai ya ga wani makocin su nan ita ba na kusa da shi ba da kwanan abinci soye-soye da dafa iri-iri lafiya ya ce aika ya ce bako ne cikin gaggawa a bayan nasa da an dafa masa wannan abubuwan kuma ya ce shi ba zai ci ba su shi ana ce barin fito duk wanda Allah ya kawai ni na taho ne ban ma zan kawai ya kace duk gidan da na fara zuwa ko zan su Allah ya suko musu arzike su so sun tashi sun yi sallah ina fata muna fahimta duk ya sana kawo wannan kisar ba arzikinsu su bane amma ba a gidan aka dafa ba a wani guri aka dafa Allah ya ce a nan gidan za a ci ba a nan gidan za a ci ba ina fata muna fahimta shi arzikin mutum baya wuce shi saboda abinda Allah ya daura miki na wajibi to ki yi shi wanda bai zama wajibi ba to babu ruwanki ki yi addu'a a sa kawai hadisi ne wannan ma ingantacce an gane wannan ko Allah ya daura miki kaman yanzu halin da muke ciki da rashin tsaro muna kuka da shugabanni daga sama har ƙasa da tsakiya duk muna kuka da su a cikin al'amuranmu na rayuwa akwai abin da Allah ya ɗaura mana akai sallah ke aka ɗaura mu azumi ke aka ɗaura mu kuwa ka bane karanta qur'ani ke zikiri zama mai haƙuri idan ke aka cuta wani abun ba ke aka ɗaura mu ke haƙƙin ki ne annabi ce ki ajil ladhi alaiki. abin da yake kaki. amma wancan fa har ta tsaro da za shi maganin ta ba ki yi wa akan keke akan wa yake akan shugabanni mai aka annabi ce to ki addu'a Allah ya kawar da abin ko har zaki ki zauna lafiya haka an sa ya ce ba su dafi ta zagin su yana sa mara in ke zunubi kila ma sun yin an ha'ince ku ne ba ku sani ba kila ma ba su yin ba amma magana da suka faɗa na gibansu da cin namansu a je lahira kuma aikin da cikin Allah da ladan sai a kwashe a basu to bai ce wanda ba a kan kike baki addu'a Allah ya kawar da shi amma na ke kawai keke. ki sauki na ke kawai ni alƙawari ce ka alƙawarin an cuce ki yafi an fahimta lokacin sallah yayi tashi ki sallah duk wannan shi Allah ya dora mu wanda ba a dora shi ba kuma ki addu'a shikenan kin zauna lafiya wannan shine kai da fa waɗannan abubuwa ne mabada da yawan mu mun jahilce su ta muke ta tara makan kun mu matsaloli idan talaka ya cuci talaka dan uwansa shugaba wannan abun bai ma su ba yana can inda yake amma kuma talaka ya cuci dan uwansa shi kuma wannan talaka sai ya ce Allah tsine mu wannan kasar ko wannan gwamnatin ko wannan kaza bayan da gwamnati shi wannan talaka shi waye ba shi tuce shi ba ina fata kuna fahimta to ya kamata mu kiyaye irin waɗannan ababe yace ya halaka fil akhirati bi dukhulin nar duk wanda yayi wannan duk ba da haƙƙin zuciya to zai halaka a lahira ta hanyar shiga wuta Allah ya tsare wa amma mithl muqtasidi amma kwatan kwatan wanda yake tsakaitawa shi tsakiya wajen neman duniya qawluhu sallallahu alaihi wa sallama shine maganar annabi da yace ala inna akilatul qadira ku sani lallai mai cin abinci mai kyau mana al mai cin ciyayi yace wa zalika anna al-khadira lallai wanda yake al-khadir wato yabanya mai kyau da ya sati min ahrar al-baquli ba ta daga cikin ahrar na ainihin wato dan da yake fitowa allati yanbitu harrabi wanda ainihin wato ake samun sakamakon ruwa tasfiran min halmashiya idan dabba ta ci za ta koshi amma walakin na min kala as amma ai yana daga cikin abinda wato lokacin zafi ne ya fitar da shi ba sakamakon ruwa ba kana fahimta idan wannan ya faru Tar'a tar'ahal mawashi wanda dabbobi suke kiwo a ciki ba da hiyadil buquli bayan kwaya ya bushe ya kare shay'an fa shay'an a hankali babu su min ghairi istiksarin ba da abin yayi yawa dan abin da za a samu sauran rabuwa kamar a ce an zo an yi girbi sai a bar abin da ake cewa kala wanda ake abincin da girba da yawa za a samu dami kaza dami kaza shine lokacin rabi wannan shi kuma da aka samu na ainihin wato khadira sauran abun an gama sai a je dan yin kare zaki dan samu dan kadan dan mudu da dan loka dai loka biyu kuma ki amfana da abin da kika samu haka ne ko ba haka bane to shine abin da ake magana an gane ko yace fa daraba masalan liman yaqtasir fi aqd ad-dunya yace to wannan misali ne ga wanda yake takaitawa wajen dumin duniya wala yahmiluhu al-harf wato kuɗi baya zuba shi ala akhdi hadi ghairi haqqiha kan ya tara wannan duniya ba tare da ta ba fa huwa yanju min wa biha to shi irin wannan yana tsira daga fitinar wannan dukiya wa qawluhu fadan annabi inda yake cewa istaqbalat ash-shams fasarrat wa falatat wato rana idan ta fuskanta wannan tsutsa sai ta bushe ta ya mutse yace to arada annaha idha shabi'at barakat mustaqbalat ash-shams yana nufin sai ya zanto cewa ta samu albarka ko haka ne arada annaha idha shabi'at idan ta koshi barakat mustaqbalat ash-shams sai ya zama tuciya ta kwanta daidai sai rana Eh, tajtarru wa tastamri'u bidhalika ma akalat sai zama abin da yana bushewa yana motsewa a jikinta fa idza salatat zala anha al-habdu ta bushe sai wannan abin da ce bushe a tare da ita wa inna ma tahbitu al-mashiya idza kanat la taflatu wa la tabudu yace ita ba tana bushewa ta yanku ne idan ya zanto cewa ba ta yin fitari an gane ko takan shiga cikin wani damuwa sai mu ta kan mutum imamul al-Qasabi ina da zai daidai ko Allah ya datar da mu